الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى وراء الصالحين والصلاة والسلام سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a karatun na su buhari muna cikin babu mu da imani daga cikin abin da muka karanta a karatun mu na satin da wuce mun fara da babu ganin ashiri wa kore dole kore ciki ne a muka ambaci hadisi na ƙuranar ashiri a mun haɗe abinda an kwanan malar kulla wani bari shi na bayanin da ibn arabi ya yi cewa muradul ne ta an yi bayyana an na kulla da'atin an na da'ati kama sun amma imanan ka za su kalma aziz kuma kura lakin da ko hayatu da sun ba ne har kullu la yuradu bihi al-kufru al-mu'lin al-lati wa shirku akbaru ma'ati wala la yasna ba kama da fito ke shi ba qur'an ashiri wa kufrin dole kubre ne bi kawai nabi sallallahu alaihi wa sallama zai kawo hadisi a kan wannan a nan abinda muka so yi bayani nan shine mu kula da manufofin shari'a idan wato ainihin shari'a ta shata abu to akwai ka'ida da shi kamar aka ce kuran ne wa kubrin dole kubrin akwai kafirci wanda daga kafirci a shekenan duk ayyuka na ta'a ana yi musu a ainihin imani duk ayyuka a wuri ana yake musu kafirci amma fa lokacin da aka ce kafirci da zaƙan ba ana nufin kafirci wanda ke hita mutum daga cikin musulunci ba bayan mana ya ƙare wannan sai kulla babu kuma mai mai ya ce babun al-ma'asi min amrin jahiliya wala yukaffaru sahibu hadith kitabiha illa shi kuma karkashin wannan sai ce wa mutane shi abinda ba na kamihi أن كل معصية توحد من أن كل معصية دكا أيكي يساقو توحد وإذا عليك من حيث واجب أكم بين أبيل أواجب أو في معصية وكما أيكي يساقو وهي من حسان الجاهلية وأن شيء أشياء على الجاهلية شما أتتت ولا يكفر صاحبها فذا أكابي كما يتبع لا شيء تريد bayan wannan sai kula babi na a babun wa in ta'ifatan ni al-mu'minin da ta talo fa aslihu bainahuma yace fatan ma huma fatan ma huma al-mu'minina Allah ya ce musu mu'minai ashe kenan wannan kuma tun da aka ce musu mu'minai ashe kenan ba za a kada ta su ba don haka ce wata za ta yi muqatalatu da gairi tawilin sa'ihin lokacin da ba ya kasance ba wani bayani wanda ke dokuwa sun za a kada ta bayan wannan sai kawo hadisi na hankuna edin wanda yake ciya ga mun abubakar ta sai ya ta ce ba kama a bin alim wajen yaƙi yaƙin da yi kai da aisha da jalla ba sai ce ina za kana yake zan na in ce ni wannan mutum sai ce ka koma fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzo Allah yana cewa idan ta kalmo ce ma ni ita ya fai ma fa tsari ko maka kullu kinari kaga nan idan ta karamin zai malin tafiya ne ma fal'akilu falwa ka tuni kenani a shekin nan nan abinda an mura masu shari'a na ko mu'asidu shaidu ko kawai da na nan ga za ta nasu da muƙasalar su ga gairi tare da tare sannan da a cewa duk wanda annan da shirinta bayan wannan sai kula babi da duk wanda ke bin wannan ya ce babu zulmin dona zulmi ciki ne an bata mana hadisi na Sulaimanu a ai an mata an abdullahi kala lamma nazala lokacin da aya ta sauka watan Allah shi sarki shina cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmi qala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyuna la yatazawwaju wannan daga cikin mu'amala da suka ne ba bala da lan inda zulma inda shirka da zulma adim ko inda shirka da zulma adim na shirke na kare a shirka a kasuwar mahasi a hallazi na amanu wannan yadda su imanahun da zulmin wala ya kala mura amu wanda suna cikin abinci wannan yadda su imanahun da zulmin ko mota duna a shirke na kaga sai suka ce abinda malam kamini na nan da wanda babi ne kula shi na nufin cewa duk musulmi wanda ya kasance musulmi ne in ya aikata wani aiki na sabo wannan zulmin na yi amma da gumun nuna nuni wanda ke da kai matsayin wance ne ga zaranci wanda ke babban ne a shi ke na inda zulma inda shekar zulma inda shekar zulma ta sauce to a shi ke nan duka da wannan tun da haka na a cikin nan wanda ke ya hau babban laifi ya aikata babban laifi amma laifin nan bai kare ta shi ba ranar alƙoma ko amin mutane a shi ke nan da tashi watan ce kuma yi zuwa ga hanyar shiga aljanna sai ma zuwa kuke a ah, to ya eh, haka na shi kuma da kasance yaka aika na sabo kuma kuma aka kamar da mai na al'umma kuma aka sa wuta wani ya aminci gare shi da naga sai ma zuwa suka ce amincin da aka yi shi ya san bai da goma cikin wuta aminun min al-hulul fi an-nar sannan wani wata da ya ga da yake da ba da hulul min an-nar ta shi kenan kaga wannan maluma sun kulla buhari ya kulla wadanda babuka domin hijabu yin mu da sanin manufofin shari'a abinda buhari ke karantarwa cikin littafi ne shine kadiba ko mi za ka san manufofin shari'a kan ka aikata shi takadiba zahirin aya alqur'ani dai kai hukunci da ita takadiba zahirin hadisi dai kai hukunci da ita sai kadiba gani ni maluma sun fasara aya alqur'ani ni maluma sun fasara hadisin manzon shi sallallahu alaihi wasallama wannan ainihin shi an tunin karatun mu mu gane manufofin shari'a mu san ƙa'idodin shari'a domin mu yi aiki da su kada ka yaba wa mutum zalunci ko ka yaba mai kasance alhali ko shari'a ka yaba mai ba bayan wannan sai kula babi ya ce alamar munafiki ciki ne ya kawo alamar munafiki cewa idan ya magana shi karya idan ya kada ainihin kula alkawari ishara sannan kuma an ka ba shi amana a ciki to kaga a nan duk waɗanda ababa duk wani abu wanda aka haife wanda ya kasance zalunci ne bai kai matsayin kafirci ba to ba a awwala mai shi a ba a mai tawili a mai sai kafiri haka nan kuma ko da mutum ya aikata wasu ababa na nafi shi na dai mun cewa in yi magana ke kaya in yi an zuba shi amana shi ci sannan kuma idan a ainihin ya yi magana shi kaya an ka ba shi amana shi in kuma ya alkawari ya saba to duk wannan abin da aka cewa ayyuka na wanda ya kasance sifofi na da kafirai a'a ya amalu amalan kufari ya yi aiki da aikin kafirai ko kuma ya amalu amalan munafiki na ya yi aiki da aikin munafiki amma ba shi na ba to bisa ga wannan a sai malum masu gargaɗo da abubuwa da Buhari kai sun ce to sai kawo bakin nan sai tsaya sai koma ɗaya ga magana ce akan babu umurin imani saboda nan shina magana akan babu umurin imani to kuma sai ji hore a wanda ya kasance shi kuma ya kama da ci. amma ba ci bane a shi kenan kaga ba cikin al'amuran imani to dai kare ne wannan sai kuma sai ka magana sai akan babu umurin imani idan za mu tashi to sai ce babu ta ya kiyami ramadana min imani babu mai bayani akan watan ta ɗauri ga kiyami ramadana min imani abinda aka ce mata ɗau aikin da za ka yi wanda ka shi ba farilla ba ne a ce kenan duk sallar da kai cikin wata ramadana in ka tsaye da sallar na raka ko ita isha to a gannan da ka yi wannan ta ɗauri na kana da lada kan yi kuma sha daga cikin imani a ce kenan ka ga muna cikin babu babu umurin imani al'umurin da fi shi imanu wal umuri da suke da imani akwai ababen wanda kasance su ainihin imani din wasu kuma a na imanin na to shi wannan shi a cikin na imani yace hadisna isma'ilu قال حدثني مالك عن ابن شهاب أو هم ابن عبد an عن أبي هريرة أن رسول alaihi صلى الله عليه وسلم حديث منذ الله قال يأتي من قام رمضان إيمانا duk wanda tsaye da sallah ta alkai sallah ta asham cikin wata ramadana imanin wata saban ya yi wannan domin imani domin neman lada wasu da kuma ta kaɗa mai zan za a gafarta mishi dukkanin abin da ya gabata su wannan da shi kaga sun kuma ce manya kuma da ya tilka ɗari imanin wata saban wasu da kuma ta kaɗa mai zan can ya mu ya tilka ɗari wannan kuma kyamar ramadana ya mu da ya tilka ɗari ya hajji kenan ya mu ramadana sallah algairi kenan babu somi ramadana babun somi ramadana ihtisabu min al-imani wanda yayi azumi na ramadana domin neman lada wata shina daga cikin hisabul imani ayyuka na imani ko kuma duwoyin imani حدثنا ابن سلامي وفي رواية أنا حدثنا عبد الله بن سلامي قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد ابي سلمى salma ابي abi huraira قال رسول rasulullahi sallallahu alaihi عليه abu ابو ya ce manzo Allah na cewa man sama ramadana imanin muhaddisa duk wanda ya azumin wata ramadana domin imani ko da neman lada to sai da kuma ta idan mai zambi da a gabata mishi duk abin da suwa na laifi ne to wannan man ya kuma yake da imanin muhaddisa sannan kuma man kama ramadana imanin muhaddisa wannan kuma man sama ramadana imanin hadisa wa duka da kuma da da da duk dai wannan muna cikin wata ramadana to wannan bayan duka akan man sama ramadana imanin hadisa wa da man yakun da yake ramana da man yakun da yake da imanin hadisa wa da man sama ramadana imanin hadisa wa bayani ne shi na da cikin bayani shi da bayani ba'un addini mutum ba mai bayani akan cewa addini mai sauki na وقول النبي صلى الله عليه وسلم كيوم صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنفية التمرة وتمهيه شيء الدين وند الله يسسو الحنفية الدين وند كسنشي وتنبهني بين هوي الدين إلى الدين إبراهيم عليه السلام شيء الدين المسلمشي kuma sannan addinin na a sama hatu wanda an kai da sauki a shi yana ga muradin mutane an yi bayyana abinda ma na kamshi na nan ga shi bayyanar da annal a'mala rabu ala imani ayyuka ana da lafiyar sa ce masu imani tunda nan ga abin da yake ahabbul dini a shi a ahabbul amali ila lahi ga Allah alhanafiyatu kama addini wanda kasance hanifi na wanda aka ce ma hanifi Ibrahim alaihi salam an ce mishi watan hanifan لميله اهل الاديان لمن كل شيء وكون الى ديني الى دين الحس الواقع ديني قلت يا شنو ديني مسلمين لو هكا في شيء واتا خليل ثم لو ولد نسعى نعم فعلى نفية التصرف نعم الحنفية الحنفية هو الحنيفية الحنيفية آه، الحنيفية الحنيفية الحنيفية الحنيفية السمحة واتخذوا منه آه، لنا ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم حنيفا حنيفية وجعلت دين إبراهيم عليه السلام حدثنا عبد السلام بن مدحر قال حدثنا عمرو بن علي عن معن محمد الجفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي ان الدين يسر الدين يسوكينا ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه ba wani mutum wanda ke tsanantawa ga wannan addinin shi ta ammuki sosai watan shi zurfafa sosai wajen ibada kila ce kullum sai ya raka a dubu da dare ko ce kullum sai ya yi da azumi yan laga da uku wannan abin sai ya jari shi don haka ba a san ta'ammuki ga addini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to fa sadidu don haka ga ashe kenan in za ku aiki ku yi aiki ku yi kobil akamali da aiki wanda amuri kamala shi a kwatar da wasu maluma sun kace abin da kawai ya kwatar da nan ga ku sakaita in za ku ibada su suka yi tabi ibada amma in ka ce ka da shi ya shi wa in baka da ikon yin aiki wanda ya kasance shi ne shi kamala to aiki wanda ya kusanci aiki wanda kamala da an da ma shi a da hukuma domin duk abin da kusanci ba shi in ba in samu ikon abin da kamala ba ko kusanci sai manzo Allah ce wa abshiru sannan kuma tambaya haka nan wa abshiru bis sawabi alal amal qalil adraki ku yi bushara watan ga masu aiki ku yi bushara da lada ga masu aiki ga kanna amma kuma aiki na wanda ya kasance ya dawama ku musu bushara za su samu lada amma na abin da aka yi kai kana iya azumi na wata uku masana wannan shi na ya azumi na kwana uku to kai mai bushara cewa da kai da shi duk ɗaya saboda kai kayan na wata uku shi ko yayin kwana uku kai bakin kokarin ka na kai shi ma bakin kokari ne da haka ga shi nan tun da bakin kokari ne alqalilu min alhasanati yukathiru kaseeran min sayyi'ati idza kana hanta lillahi don haka da kai ma ce ne zuni da kai tsaye mu dan da zambiya ta da zambiyar ka mai zambiya talatin ko mai zambiya tasirin da mai zambiya uku in an ka ce sun ta sama manuha guda mai talatin in ya kai mai uku zai kai idan mai uku ya kai kuma in an ka zo wajen da sakamakon kunnan za a saka mu mai zambiya talatin cikin gaugawa wato za a saka mai zambiya uku uku kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a shi tun da dai bai tsaya ba shi ko wancan ba shi gaugawa take ne ya yi gaugawa ya yi maza maza maza maza har ya isa shi ko wanda shi a nan zambiya uku ko zambiya ɗaya ɗaya kai kullum shi zambiya ɗaya kullum shi zambiya ɗaya ita ne zai in ya zo sakamakon da an kawo mai dogawa shi za a yi don hakan ga ana son aikin ka shiga wutar da kai ta yi wuyi idan maka cikin da da ce wata inu gargadarwaci sannan kuma wajen aikin da za ku yi sai mazan Allah ya misalta ainihin masu aikin kwarai da mai tafiya wata inu gargadarwaci ku nemi ainihin taimako ga aikin da za ku yi wanda za ku dawo kuna yi shirka da wace ku yi kokari ku nemi taimako ga aikin na ku shirka da wace dan yi ne da shafi abin da aka ce magadawa a asairu awwalan nahari tafiya wurin kuma da aka ce magadawa wasu kuma sun kace a abin da aka ce magadawa watan tafiya wadda za kai a bayan su bayan zuwa ita rana shi aka ce magadawa a wannan kenan to amma nan sai malum masu kashi da an mihi na nan ga ka zaɓi hanyoyin sahihin za ka ibada saboda wannan lokaci shi an lokacin da shafi rayuwa tana yin ƙarfi wannan lokacin sai ka ibada cikin ƙarfi ba hakota ba sai ka zaɓi ka sayar ka ta ta ƙare da wannan wannan haka ko sannan kuma tan ku nemi taimako da yin ibada ko watan tin rauha da rauhati wata ainihin kuma da bayan ranar ta yi zahi ta ƙare zahinta da ta yi an ce a rauha shi kuma shi wata aka yi watan bayan azahar zuwa faɗuwar rana shi aka ce a rauha dan wace nan dulja sannan kun bayan wannan ku yi kokari ku hada da wani abu da dulja wata tafiya wata aka ce ma dulja a duljatu tahiyar da aka yi a wannan a ahirar dare a ƙarshen dare tsakanin zuwa ke to an ji ita ce ma dulja wasu malu sun ce a'a watan asiru fi jami'i ilari da ya cikin dare dukkan ne shi aka kira hujja to yi daga wannan sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya kebance ya kebance muna wasu auqatu salata wakuta guda uku wanda ya kasance lokacin da shaɗi na kuma lokacin da ya ƙarfi na sai manzo Allah ya ce mu zaɓe su lokacin ibada mu zaɓe ibada mu cikin wannan lokutan a shekin nan ka gana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nan ga wa tammahi cikin aiki wanda ka da wa makana yi wani ta mai tafiya in yi zaɓi shi ta swahi ta tsaya da huta in ya huta kuma bayan rana ta zahi ta ja zahinta kuma yana ta ɗaya zahi shi tafiya har zuwa faɗuwar rana yana ta faɗi kuma sai ta tsaya shi huta in ya huta can ƙarshe da sai ta tsaya shi tafiya zuwa gefe wani sai ta tsaya shi huta kuma to wanda ka tafiya hakan ga ta ba za ta yanke ba amma in kace kuma kai ma haka za ka dawo a cikin aikinka ka yi da kana yi da kwana kana yi to za ka samu ajiyar in ka samu adal za ka samu yin ilali ta sawa za ka yi in ka kafa ta yanki yanki idan aiki yanke shi ke zai gaba samun rana da shi ke nan kaga ga da wani tsoko kaɗan kaɗan yadda wani suna yi da wani ya kasance ya yi da yawa ya kafa in ka kafa mai kaɗan kaɗan in ce yanki ma da shi bayan mai a kan sallah tana da cikin imani wa qawlullahi ta'ala da zance Allah mafarki wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah bai kasance shi na da imanukum ya ne salatukum sallar ku gun tsaki ko kuma salatukum sallar ku yin a baitul miqdasi ku yi baitul miqdasi Allah ba zai sallar kun kai yin ba حدثنا عمر خالد قال حدثنا قال حدثنا ابو اسحاق ان النبي صلى الله عليه وسلم الله kana ya kasance a wada maganin madina farko shiga ta madina na zana ala a jidadihi ya zaɓi inda kakanni ne wanda ya kasance ainihin yan uwan kaka ne na saboda kaka ne abu mutsalibi wata mahaifiya ta madina ta rukuta kautala ko kuma an yace hawali wannan shakka a ta abu isa ka ta asali kautala a hawali na al-ansari wa annahu hakika ba shi salla ibada baitul miqdasi ya yi sallah shi hadibin baitul miqdasi sitta asharata sittata ashar shahara wata goma sha shidda aw sab'ata ashar shahara ko kuma wata goma sha bakin abin da yake na shi hadibin baitul miqdasi shi ma wannan shakka ce ta abu isa ka sani wa kana yujibuhu an takuna wa kana yujibuhu an takuna qiblatuhu qibla wa dan ya kasance shi na ba manzon Allah shawa shi na kwadayin an ta kura kimar tuhu a kimar ta kasance kimar da shi kasance shi ne bin kaba idan ya kusa shi ba to amma farko shi ne bin gaisa mai ilati wa annahu sallah hakika shi manzo Allah ya salla wata rana a awwala salatin sallaha farkon wata sallah wanda yi watan shina dinin kaba talatin asir sallallahu alaihi ita farkon sallah wanda fara shina dinin kaba da yawan sallah ya kare wata zama abu komun wasu mutane sun kai sallah da shi halar da na julon min man sallama abu wani mutum wanda suna tare da shi ya fita ana ce mishi a faru da bishin shi ya gaugawa fita ba marra ala a ahli marjidin ya wuce wasu mutane masu wani sallaci an ce musu banu sallamata da ya wuce su muraki rafi'una suna cikin rukuni su ma su kan sallata al'asar fa qala ta ce ashhadu billahi na rantsi da Allah لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا صلى تare da manzon Allah ke balla makka ta muna jirgin makka fadaru da suka kewaya kama kun takawar suke suka kewaya ke balla gaita sun ka dibi waɗanda ta'aba fadaru kama kun ashe kenan kaga suna jirgin a yammaci suna jirgin a arewaci kenan suna jirgin arewa da suka kira musu haka nan sai suka zagayo ya za a yi na liman na gaba a ce sai kama kewaye su ma suka kama kewayewa ya kewayo su suka kuma suka nemi kuma kudanci da suna liban arewaci sai liman ya zagaya duk sa ya ci gaba zagayawa sun ya ci gaba zagayawa suna zagayawa suna zagayawa shi kenan suka sai suka yi dauri sai liman kuma komo gaba suna libin kudanci su ma suka komo suna libin kudanci ba gare shi to haka wannan sallah ta kasance hmm. sai to shi kenan lokacin da wannan abin ya faru wato sani وكانت اليهود يهودا sun kasance a ajabahun watan manzon Allah shina ba ta shawa iska na in ji yusaji bar baitul ilasi domin ya kasance shina jibin baitul ilasi shi sallah to wannan abin shina ba ta shawa sosai su yahudawa wa ahlul kitabi haka nan ma ahlul kitabi kenan da tara wasu malama suka ce a wa ahlul kitabi din ba da adatin hali alal hali ahlul kitabi amunna al yahudu hasunna saboda aka ce ahlul kitabi ya ga da yahudawa ya ga da nasara amma aka ce ainihin yahudu kawai da fara su shigo ciki ba sai malama sun fice min ba da adatin amina alal hali yan haka na kenan sha min hayyo ne su da yahudawa wannan alishin a ba su shawa saboda nasara ba su da dacewa da tsakanin da yahudawa balle har abin da ta ba yahudawa shawa su ba su shawa balle har abin da wata ainihin yahudawa ka so su ma su zarce suna so ne sai su ma su masu kace a wa an da kita da dai watan su yahudawa fuskantar da manzo sallallahu alaihi wasallam ta wa ba shi na kawa zai tambayi shi na babu shawa sannan da shi kai ma'a a ahalin kitabi tare da ainihin wasu a halin kitabi wanda a shi kamar irin abdullahi da fulani to wannan abin shi na babu shawa da sauran a ainihin da tsarin wanda kasance su musulunta da zamanin mu sallallahu alaihi wasallam wannan ma wannan wajen ku yayin da manzon Allah ya fitar da fuska ta yi ya bar da beti ya fuskantar da fuska ta yi da ainihin ɗakin ƙaba an karu zalika sai sun kuma sanya mai wannan sai sun kace a Allah subhanahu wa ta'ala sai ya qulu subhanahu ma wallahu an yusulu shikana alaiha sai ya qulu subhanahu min nas ma wallahu an kida tuhum da shikana alaiha wasu daga cikin wawaye wato su ne jahilai yahudawa za su ce ni ya sa juye ma Allah to da cikin kishna dibi yace ne da kirki yanzu kuma ya koma dibin tsaba wanda za a yi mace gwar magani da gaya musu gabaci da yammaci na Allah na duk kuma inda an fuskanta yadda Allah ke nema za a dame ta. Kala Zuhairu, wasantar Zuhairu na ma'awa ya ce, hadis na Abu Ishaqa, an da barrari, fi hadisi shi ga wannan hadisi wanda mun ta yanzu shi ne Amrun Halidin kala hadis na Zuhairu. To wannan isnadi na ba wani isnadi ba ne, ta yadda wasu ɗauki wannan hadisi ma'alisi na. amma ainihin sanadin ya ce kwace wannan hadisin ba zai gida ba wancan dai sanadin na shi na a da wannan magana yace haza wannan ko fi hadisi haza an annahu ma ta'alla qimzati aula an tuhawwal al-jarum wa hutbi annahu abinda asha'ani mata ala al wasu mutane sun mutu ala al a kan rikula ta baitul qimzati aula an tuha tuhawwala da bayan a jiki da ita wa hutbi kuma an kashe wasu wasu daga cikin musulmai sun mutu suna jin baitul miqdis sannan kuma wasu an kashe suna jin baitul miqdis da bani a isra'ila manzo sallallahu alaihi wasallam kenan watan a da bani kenan manzo sallallahu alaihi wasallam hijira shi bi kaaba to wannan abin da ya faru falan na dali ko ba ku tudu wallan na dali ma na kudu fihin sai kasance sai an ce wai yanzu menene hukuncin wanda ya kasance suna jibin baitin kirista suna sallah kuma yanzu ga shi aya ta fasa a kan ajiye ƙara kenan ne hukunci ba da sun kenan babu ba da su wasu sun kasance sun mutu wasu kuma an kashe su to magana akan mutuwa maluma sun ce wannan daidai yake saboda lallai tabbas hakika musamman da suka mutu wannan lokacin dukkanin su gomna waɗanda sun kashe baitin kirista wanda aka sallah shi bayan haka na aka biya aka ji ƙara to musulmi goma na kai suka mutu maka akwai mutum uku wa sun kan jira zuwa habasha akwai mutum biyar madina akwai mutum biyu bakin su kenan to cewa ba ku ruha sai to ai ko sannan ba ai wani kowane irin yaki ba ba wani yaki wanda aka goda wani wanda aka kashe musulmi sai wasu suka ce to ai daga ciki akwai ai rumsa a kowane na rijali wanda ta wanda a cikin jirgin maka na an kashe wasu kamar irin su abuwai amare an kashe ya gudu an kashe sumayya mahaifin shi duk wannan an kashe sumayya mata shi wannan ya kasance uwayen amaru ne sai su malu masu kashe su in har gaskiya na an kashe su to sai an diba a gani shi tunda an kashe su kabla ya isra'i na kowa da isra'i da ya kai in kabla ya isra'i ina sannan ba farin salama a shi ba su ba cikin wanda an haka shi wanda har za a tambaya a kansu to shi kenan sai dai shi sahabi ce fa'azan Allah ta'ala sai Allah ta fada wa ma na Allah ne biya imanaku Allah bai kasance shi na dole da imanaku a ta musallatu ba wannan babu salatin na imani Allah tana daga cikin imani to kuma wannan sai ma ruwa suka fito a shirya suke nan in ana magana kan al'ula shin wai manzo sallallahu alaihi wasallam a fata shi na cikin birnin makka ina shi kautanta shin kaba shi ka bibi ba zai ta cikin kadidi ba sai da koma wajen da shi da Koko kore tun shina cikin makka ya yi tilmi ya su ta ibi to malum ba su ne sabani wasu ka ce sanda shina cikin makka lalle ya haƙi a bai tilmi ya su ta ibi amma ba wata zai sa tsaba da ba zai koma a ainihin zai koma kudancin ƙaba sai shi dibi arewacin ƙaba kaga in ya dibi arewacin ƙaba tsakanin hajjarul aswad da Rukunin yamani kenan zai dubbe ta bikin dan tana arewaci wasu ka ce a'a zai sami zabi baya gare shi in ya sami zabi baya gare shi sai shi dibi arewaci kaga kenan in ya haka nan ya ba al'ula bai in ce ƙaba wasu ka ce haka yake sai dai wasu ka ce inu abdulbai ya ce a'a Maka dai lallai hakika ba ta dibi kuma ainihin ita suka sawa gaba amma shi dibi ga dibi ya ce abin da ke gudun wannan lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo shi gwada mishi da ake sallah shi kutar sallah jibril ya tsaya daidai kofar tsaba daidai kofar tsaba ya tsaya dan ya nuna manzo sallallahu alaihi wasallam da jibril fatalla fatalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su manzala fatalla fatalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun manzala ila ahir hadisi sai to wannan shi na nuna kenan a cikin nan to tsaba shi tsawa gaba amma shi da yake da da ita hilafin da maluma suka yi to shi na sai Allah tsakar da watan ah, wa ma kana lahu ya yadi imanakum Allah bai kasance shi a kullum da ibada da kun kai ba watan na biyu bai tarike da shi a shi kenan duk musulmai waɗanda suka cika ba su nemi ƙaba ba ladar suna nan imanukum ay talatu da shekarar babu hulun islamin mar'i babu mai bayani akan kyawawan musuluncin mutum kala malikun imamu na ba ya ce a habar ne zai tunna allah na za a ya sayin a da ku an a ba ta kuma a huduriya a da ku an na huta ne a rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya ji wato allah ya kuri suna cewa idza aslama al abu idan bawa ya musulunta wannan cewa bawa ya ga muhammad ce bawa ko goriya ne duk wanda ya musulunta in namiji yan mace fa suna islamu musulunci shi yake abinda ake kyawun musulunci Shi ne ainihin a samu itikadi sahihi bayan wannan kuma a samu hilafi bayan wannan kuma a samu shiga fil islami fi zahir wal batin a shiga musulunci zahiri ainihin bai da koyi to wannan shi aka ce ma wadantawa musulunci to idan wannan ya samu yukafiru Allah an kullu sayyi'atin kana da lafaha Allah ana yaje mishi dukkan laifi wanda ya kasance da lafaha ya gabatar da ita da lafaha wa kaddamaha duk mai inda mutum ya yi wanda ya gabata Allah zai gafarta da shi wa kana ba'da zalika al tasu dan nan kenan tun da ya riga mutunta abin da kawai zai kasancewa al tasu wata sakamako ga abin da mutum ya aikata tun da ya riga ya musulunta kuma ya kyautar da musulunci musulunci ya kyautatu an samu ihlasi an samu aqida mai kyawu sannan an shiga cikin musulunci da zahirin wa batinan kamar da rigewa alƙisasu sai sakamako ga abin da zai aikatawa alhasanatu bi ashri amsalha in yi aikin kwarai sai a bashi lada goma ila sab'a min ashri har zuwa ga bakwai da ita akan lillinkawa har zuwa ɗari bakwai in yi aikin lada guda za a bashi ainihin lada goma in lada goma suka cika ya ƙara ihlasi ya ƙara ihlasi ya ƙara zai samu lada bakwai da bakwai ila aqabi fikrati har zuwa ga lillin kawa lillin kawa da Allah ya san ruwa zai bashi wallahi da kuma ya sha'a da yake tabi wata ya atu kenan abin da yake aka sasu wa kana ma za ta aka sasu wata ya atu wanda kuma ya aikata wani aiki wanda ya kasance aikin nan lahi ne ita kuma bin liha za a ba shi sakamakon aikin da aikata za a ba shi zunubi guda wanda ya aikin laifi guda za a ba shi zunubi guda wanda ya fi lada guda za a ba shi lada goma har zuwa ga lada ɗari bakwai har zuwa ga gida ɗari bakwai wannan rahama ce ta Allah falla ce ta Allah amma idan ya aikata laifi sai a ba shi ainihin zunubi guda a kan laifin da ya aikata dalla an yi tajawa da Allah an sai Allah ya yi shi ko da kuma kaga Allah na ya yi ko قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الا ان الا ان يغفر الله sai Allah ya yi Allah na ya yi kuma Allah mai yafi wani Allah idan ya aiko ni na haba da cika. duk wanda Allah ce zai ba la ba shi amma duk wanda Allah ce zai azabta shi ka حدثنا إسحاق عمر منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد عن an هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yake manzon Allah ya ce idza ahsana ahadukum islamahu idan ɗaya daga cikin ku shi mutum da mutuncin shi wa kullu hasanatin ya amalu ha aiki wanda aikata wanda an na kwarai to ku saboda ku a ana rubuta mai ita daidai irin kyauta goma ya da ta hanyar har zuwa da kadi bakwai na yin kawa wa kullu sai ya atin ya amalu ha duk aiki kun wanda aikata wanda ba ta kwarai ba ya ba da ku misu ha ana misali da mutane ba a fara ne. babun a haɓu ɗin inda Allah ya adawo ba mai bayani akan mahihicin addini watan ga Allah ke na mahihicin aiki domin addini nan ga al'amarin a haɓu ɗin ila Allah Maji soyo aiki wanda bawa ke yi ga Allah a dawa muku aiki wanda ka dawa muka na shi ne aiki wanda Allah ya shi hadisna Muhammad na musanna ala hadisna ya haya an shani kala a habara ni abi an aisha annan nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ma ga Allah Kala Allah ya haya shi ga inda aisha wa inda ha imra'atun gunta akwai wata mata ana ce mata haula binti tuwaiti Fasara sai manzo Allah ce mata ma hadihi ba ce ce wannan an ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gidan haula tana zaune gun Aisha suna labari da ta ga manzo Allah shigo sai ta tashi ta fita lokacin ta tafi manzo Allah ce mata wannan mata ta fita wata mata ce kala sai ta ce fulanatu wance ta taskuru ne salati ha sai Aisha ta ga mai gidan sallar sai ce mai aiki hiya ta kuma laila kullum kwana ta kai tana ibada hasuwa ya ta waye ba ta kwana wasu ma suna cewa a abadu a halin madina ce ita an mafi yawan ibada ta fi kowa ibada cikin birnin madina to sai Allah ƙara ta ce ma a shama shama min baki yakan yi hasa ce mata wannan kilo su maluma sun ce gaba ga ainihin ita haulabu sai ya beta shi ba a yi mutum ka gare shi da yau da cikin fitina wasu ka ce a baya gare ta na sai ya beta wani sun ce gaba gare ta na amma an san ita haula ba za ta fitinu ba akan wannan yabo da an kai mata sai manzon Allah ce alaikum bima tuqiquna ina horon ku da abin da kuke iyawa na aiki ko wallahi ina da kwara Allah ashe kenan ga mutum na iya rantsuwa ba sai an nemi shirki ba sai manzo Allah ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah la yamallu Allah hatta tamallu wallahi Allah ba zai bar ba ku lada ba sai kun kota mun ta ibada sannan Allah zai bar ba ku lada al-bilal amin aka ce milal istiqar shay'i wal kurin nafsi anhu ba'da mahabbati shi aka ce ma al-bilal istiqar shay'i ka abu ya ma nauyi wani furin na bai anhu sannan kuma rayuwa ya mace shi ba da mahabbaci shi ba da kana so ne a shi kenan ka kukwa shi ibada da yawa sannan shi ji daɗin ibada shi a ibada yau kuma yau da gobe yau da gobe sai shi samu kai a dinga hayanin yawa a dinga hayanin bai da rage in ya rage kuma ko kayan addu'a sai ka ji a dinga hayanin yawa bai da rage shi kenan ko da aka wara gani a jaza ya gasa wa kaza al'amari shi kuma aiki ya yi wa kana ahabbu dini ilaihi ma dama alaihi sahibi ya kasance mahihicin addini ga Allah addinin da mai shi ya doge a kai ne wa kana ahabbu dini ilaihi a shi kenan ahabbu amali wa muradul mutanifi abinda malam tabihi nan ga shi bayyanar da annal a'mala haqiqa yuqa tudlab ana ilaika salal imani akan imani da anna domin addini ko to addinin hakiki ko wani islam addini ko na hakika ne shine addinin musulunci to ashe kenan ka duk addinin musulunci shine hakika ne ashe kenan wa kuma da imani sai da shi da imani to nan ga maruwa kace to gashi nan manzo Allah ya ce ma alaikum bima tuquna watan na wani kashe ku ku tsaya ku yi abin da kuka yi to ita da ta an ce tana kiyamun da haddare shi kare cikin nafila ko cikin wasu ibadoyi take sai ake tuwa abin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ke masa hani akan kada a ce tun dare bayan sallar isha za a kama na yana a ake a ce nan nan ga hani na akan sallah yake ba a kan zuwa zuwa ba a ce nan ba a yi hani ga karayar da zamanin ka gaba ɗaya da azumi ba shekara ɗaya ya kasance ba a koyi shi shekara na in ba azumi ba in ba ki shawahiyar sallar layyan sa ta sallar kama kawai ko ya zafi ta tun da nuna sallah aka magana wasu mawala suka ce a ahun wasu suka ce a ba ahun ba ne saboda an samu ainihin sahabbai sun yi tomu da hari sun yi azumi ainihin na shekara daya kama abu wuta a ashari a wannan shi abu dalha har an mun kanta bayan kila mai wannan bayani ko a abu dalha ya kasance shi na azumin shekara ɗaya sanda manzo sallallahu alaihi wasallam na rayi ko azumin larabawa shi bai azumin larabawa ya kace na farilla lokacin da manzo Allah da cikin ta cikin kan bar da gata can shi suna da gata ɗin gata na amma da kuma manzo Allah sai kasance suran nan sai yake kullum cikin azumi yake ban da sahiyar sallar idi har ma da babbar sallah shi ke nan na kawo shi cikin cikin shi sai wannan a aisha da zai zama anha ita ma ta kasance haka ta rayu ba ta komai in ba azumi ba tana ibada ko ce yin ibada amma dai da rana ba ta komai in ba azumi kullum shi azumi take in ban sahihin sallah dan ma da sahihin sallah dan ba haka ma a abdullahi bin umar haka ma wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam kace ma hamza shi ma kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi dama hijira ta azumi to duk da wannan sai ma suka ce ashe kenan duk inda aka kaidi da manzo Allah ce la ta wa man sama dahara wanda ya azumi na shekara ɗaya kenan kamar bai da lada sai aka ce abinda aka yi da la ta wa man sama dahara wanda ya gama haswa shi sallah tarawa da sallah ba sannan azumin shekara guda wanda ya gama da ranar da bai azumin shekara guda ba shi an za ta amsa mata hara wannan shi a kauli na malikun alfi kuma sannan shi a ra'ayi ta jamhuriyar maluma da sai ma kawai ta shi ake da haka na yanzu alal misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullahi bin Amr abin da ati yace iqra'il qur'an in shahara ka karanta alqur'ani cikin wata daya qala inni ajidu quwwatan ina jin aiki ina yin yadda haka qala iqra'u karanta shi fi sabbi in kwana ko la ta tana tsara kan wannan to tare da wannan ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya cewa duk wanda ya karanta alqur'ani shi da kwana bakwai la ya kawo ba zai gane shi ba wanda kan ta akalla ne da ta tsaya ba zai rinci alkur'ani ba ta ne kamar an iyaka ko to sai malu masu kushe nan da ai gashi mun samu akwai hadisi wanda abu dawo da ya rawaito kuma hadisi ingantacce na ya yi kusa hanya ingantacciya manzo sallallahu alaihi a wannan mujahidin mujahidin jami'a da Allah anhu ya kasance ya hatimul qur'an ma bainal maghribi da shayi ma bainal maghribi ila isha'i mujahidun jawli ya kasance shi na dauki alqur'ani kai maghribi da shayi na cikin da alkur'ani an ce da wannan ko to bayan wannan kuma yace kuma sai da shi imamu nawawi cikin asibiyan fi adad qur'ani sai ce masu sarki alƙur'ani cikin raka'a guda halakun zalim suna jama'a ce wanda ba a koya idan da ke su ya kasance musu da yawan su yace daga cikin ainihin watan akwai usman affan hmm. ya kasance ya ci man qur'ani fi kulli rak'ati hmm. ya ci man qur'ani fi kulli rak'ati shi da magana cikin kowace da rak'ati da wata alqur'ani cikin wata ramadana haka yake dan sai ai wannan ko hmm. yace ko bayan haka nan kuma akwai wannan a shi ma haka yake a ibn jubayr min tabi'ina ya kasance shi ma fi kulli haka muke shi a da shi tun da ake bin jama'a babu da iyaka wannan adiba at-tibyanu fi adabi hamalatil qur'ani haka ya samu hukunci alqur'ani cikin hukumar ka ake mun karanta bayan da muka yanzu mujahidun jawli ya kasance shi a cikin masu hukunci alqur'ani ma bayan da magani wani shafi an kiyaye da ko to ta ta shi kenan inda manzo Allah ce alaikum bima na. ku yi da kuka iyawa fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ko wallahi yake na rida da Allah inna Allah la yamalu hatta tamallu Allah ba zai ba ba ku lada ba sai kun kosa ashe kenan kaga ana nuhin nan ga duk wanda ka ga ibada in ka cika duniyar ga ibada Allah na cika ma aka ta alƙali har ka mako ila ta'ana asiri ila al'abin siyasi an kiyaye da wannan ko ashe kenan kaga ka tsaya kai ibada ga kuma ikon ka wanda an da ƙarfin yin azumin shekara guda shi ɗaya rana biyu to a duk shi kenan inna Allah la yamar hatta ta Allah zai ba sakamako ajin amsali ha ila al'adin kuyaci Allah ba zai ba shi lada ba sai ya kosa ya kasa don haka sai malama suka ce ashe kenan gayar matuƙa ta inda gaya ce ashe biya ta kokarin ka da ibada ba kin ya ka ibada ko Allah ashe kenan ka ga wata Allah ka da gaya saboda kowa shi yi gurbin iko ashe ka ga wannan shine da ayar qur'ani Allah ya tafi shi cewa wa ma halakatul jinni wal insi illa liya'budun ba halicci mutane da addinu ba in ba su in ba su mutane ne ba dan mu dai an halicce ka to mi dan ka ce gaba dai ka rayu da daren ka da lafiya kana iyawa tunda ga shi mazo Allah ce ma su yi ona a shi ka dauke mata tana da yaki ko a shi kenan ka irin su a Usman fara. suna da waki a shi wanda an ka yakance mu wanda manzo Allah ganin mai da shi an ka yakance mu a shi wanda ka iya ya samu shi ana tsawon jahari amma dai rana za a samu man samu jahara watan wanda ya azumin a zamani da ba da shekara daya in ya game hada na ko zuwa za a kama azumin bai da lada saboda ya ta ibada sai da haramci kuma ko wannan watan malumma sai sai mun koma ka'ida annahu yadullu ala tahrim man hiya anhu aw annahu la yadullu ala tahrim man hiya anhu sabani gare shi wasu malama sun ce annahu la yadullu ala tahrim man hiya anhu hani zai gudun ainihin lalacewa almahi anhu annahu la yadullu ba shi nuna ba watan ala adami قبول المنهي أم آه النهي هل يدل ala fatalil manhi anhu aw la yadullu ala fatalil manhi anhu wasu malama sun ce annahyu yadullu ala fatalil manhi anhu wasu malama sun ce annahyu la yadullu ala fatalil manhi anhu wa sun ce haka nan sun ce ai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa ta za ta kullu ibla ko kuma la yadullu salati kada ku yi sosori la ta kullu kada in za ka yana haka suwa kai kwana yau ba ka sace ta ba in ba ka sace ta ba nonon su zai yawa in ka haihuwa haka nan ya tafi sace nonon na bai kuma da yi don wanda an kai na to sai shi wato ta a muka zata kwanciyar na biyo da an kawo so sori wa hudu da shi a ɗayan in ya so shi rike shi in ya so kuma shi mashe ta wata annan karin shi ba ta irin jini sai ma na suka ce a shekin nan annan hayo la ya dillu ala fahari madiya wannan hani a ashe hani kenan bai guji akan ba shi abin da aka hani a kai to haka ki kamar wanda ya sallah da wani kwaci kun na alaba shi na kai sallah ai an yi hani da sallah wani kwaci ko abin nan sai malama sun ce annahu la ya dillu ala fahari madiya don haka sallah tana ta inganta an kiyaye da wannan ko sauna abin da aka so ka san a manhajin shari'a sai ka koma cikin usulul fiqh duk hukuncin da ka yanka kake da yanka shi kamar sai ka san ka'ida kai in ka san ka'ida sunan ka yanka hukunci kuma sannan kai ba ka cikin masu yankan hukunci a kuma wanda sun san ka'ida da ka fatiha ba ma wani hukunci a ciki sannan kuma bayan haka nan kuma sun san wani abu irin lafi sun san dukkanin wuraren da manufa sun kai sabani to nan suka ji su ma su shiga cikin wannan sabanin da ta sun san kuma ba da ittifaqi sun san da manufa sun kai ittifaqi ba su shiga cikin wannan wurin su rage ittifaqi da manufa sun kai ba za su yi su yi wannan ba alhamdulillah ba وكل ما لم وكل ما لم يتصل بحال إنه منكتئ الأرصاد وكل ما لم يفهم حديث يوسف لا يتصل فإذا متصل بحال على كل حال mun ka daura wata da shi aka ce ma hadisi wanda ga kai ne sun kaji kamar yanzu mun ka ce malikun annatin kan in wa ana da biyu sallallahu alaihi wasallam wannan ta ce hadisi mutadina malikun annatin an in wa ana da biyu sallallahu alaihi wasallam mutadina kenan sai muka ce malikun an in wa ana da biyu muka ce na yau ta ga zan mu gari to hadisi in kasance mu gari ina da izina hadisi kuma in kasance da izina to ba za a yi hujja shi ba zai kasance a mutum mu wani shari wannan shi aka ce ma hadisi mu gari wannan in kida yake na wanda aka yana ne nan da za mu yi bayani akan in kida wanda kasance hadisi na wata cikin ainihin al'amuran sa'ilin mu'minan الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خير مال المسلمين كلما يتسبب بها شعب الجبال وهو القتل ومواجع القتل ومواقع القتل خير بدينه من الفتن. Yace a shi na tambaya a wannan hadisi يشيك أن يكون مال المسلمين غنما يا قصد الشتن تيمريه تشدل كمسلمين غنما كما تبين يتبع بها شعب الجبال وتجزي به tsaunuka naman tsaunuka da ita an sa mai cikin tsaunin duki ko to duk inda dole da suke manya ana samun ba na wuri duk inda an da irin duki wanda kasance kankara ce to hayaki na tashi cikin kankarar nan wannan hayaki da tashi cikin iko na Allah shi na Allah ta bai ba to na aka samu a lokacin da don makiyayi da yake shi na ta san ma tsaurunuka madaukaka ko kuma wani wani alƙadari da inda ruwan sama ka sauka wata ya ce ruwan sama duk rami ko rami in ruwa suka sauka na sama ko ce za su fara wani kunshi wannan wurin kuma nan ne za a samu ciyawa kuma za a samu mashaya wannan wurin ya sauke da jini na ta sama domin shi gudu da addini shi da shi domin cikin birni za a samu faramiya da yawa za a samu sabani da yawa cikin jini za a samu alaƙa daban-daban da ainihin a ƙa'idu daban-daban to zai kasance sun yi zai shiga cikin jini kamar har da muka samu kamar shi yanzu har da ku lokaci na teknoloji to duk lokacin kama irin wannan zama ƙauye ya zama cikin jini ko da yake zama ƙauye wata ainihin ana samun rangwamen addini da rashin ibada cikin lokaci da abin da ya kama da wannan amma dai in lokaci ya riga an zai zama ƙauye amma in lokacin kasance lokacin da tana ne to gara zama kawai da zama birni in yanzu ka tashi ka zo inda ga wasan lantarki ba hanyar mota sai yi kana duk yaya da wata kwaramniya da wasu rigimu zai ka yi babu amma da ka shigo cikin birni ko sai haka kuma shi kenan ka kwanta sama ka kwanta cikin yaya ka kwanta cikin jari Allah ya kare mu ah, alhamdulillah muna gode Allah da ya sanya cikin birni ka gwargwadon samun lalaka kana shiga hitina kana neman kana ta ta kwakwan mai gaba da hitina kana samun lada a kan ta yi gwagwarin da aka yi lokacin da yawa da cewa hukuncin wanda ba mu shi ba da idan da lada ko ba da zai wata hukunci sai zai bayan hukunci cikin alƙur'ani ko hadisi na lada ko da lada to bai da lada ko sha da ba duk wanda ya kasance ba mutum ba ne idan ya iya makane cikin hanya ta istihari in yi kuskure shi na da zunubi in yi yi harawa na da zunubi da kuskure ne da tawaba ta su daidai su kowane mazuni saboda ni ya aka kai ne ga ainihin da Allah bai kashi ba saboda tawaba ta yi kan sabon ba da ba ya taɓa kuma da kan kuskure ba tambaya ta uku ne misali ta ce wani nan ya ce yana da tambaya idan mutum ya sami haɗi ingantacce amma ya saba ma mazhabar da yake bisa ya samu shi'ani mazhabar da yake bisa wa ya halatta gare shi shi'ani mazhabar da yake bisa yayi aiki da wannan hadisin ingantacce ko ko zai yi marhaba da bara hadisi ko a <laughs> ah, abin da annan maluma sun rike hadisai su ne asali ayar alkur'ani su ne ga binciken da hukunci hukunci shi ne abdullahi suna cewa mutane da fasihi a a wani mutum da minun da zakar asali أو ناشئ عنه أو وزن النقل نعميد براءة للألم فالأول القرآن مع سنتهم والثاني الإجماع من أمتهم وذلك الإياب للأئمة إليه تسهر عن الأمة يأتي ثلاثة الأقسام كل باب وأن ولاؤكم وتصوم يكون في أصلي وما يلي هذا الإنسان إنسان أنت تنشكو الثاني لكم لم يحشيك إلى كذا دم مجتهدي zai fara diba alkitabu shi diba sunna diba da imamu don gudu ka shi kai ke jima'i da manzon masu to nan imamu na maliki ai mun haɗi ya ce asalin masaba sai ya gina ta akan ainihin ka'ida guda goma sha ko asalin kitabi zahirin kitabi ka maqul kitabi tambiyar kitabi dalil kitabi asalin sunnati zahirin sunnati ka dalil sunnati a asalin sunnati zahirin sunnati وهم سنتي تنبيه سنتي دليل السنة to a shi kenan sada in kai riko da hadisi ingantacce wanda ya kasance hadisin da kai ga ingantacce ya ra'a ma kaulin imaminka to ka yi riko da saba imaminka amma wannan da imamin ko da hadisin ba kuma sannan in za a riko da hadisin nan sai ka diba cikin malum ma ko na mazhabanka ko wasu akwai wanda aka fahimta irin wanda ka fahimci hadisi nan in akwai wani adabin da irin wanda ka fahimci hadisi nan ka yabe shi in babu kuma ka bar hadisi nan ka yabe masarauta a wannan abu hali wanda aka yi na a ɗan ya gare shi to abin da ya ce shi ta gehen aƙida shi na bisa ga masaba ta salamu ta gehen ko kuru'a a kan shari'a a zikiyya shi na nufin ba ta harbin da hambali ya ce sai dai da yawa ni ka barin mazhaba da yi riko da alkur'ani amma hussein in na ga wani imani daga cikin ayin mato ya riko da wannan aya sai in rika fahimta ta yi ma in ji hakan ya ce da yawa ni ka barin kawai imani na ya hau hadisi amma kuma wannan hadisin da riko sai na ga wani imani da cikin shugabanni suna da fahimta irin wannan fahimta sai ya hau fahimta sai kenan kaga ashe in ya riga alqur'ani ba fahimta ce wuce in ya riga hadisi ba ainihin fahimta ce wuce ashe fahimta ce kenan ta malu ba saba ne haka ce cikin wani tsari nashi ko kuma cikin wani tsari wanda an kai na ainihin a bayani a akan tasawu da tsari wanda shi in insha Allah wannan shine don ga shi kenan kaga wanda ya yi wani hadisi in ya kasance malumma na hadisi sun yi riko da wannan hadisi sannan za ka aiki shi da ana samun hadisi ma inda ta ce na ba ma koro in gaci ne ki amma ba ma da ya kori shi kamar yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam da hadisi na ibrahim ya ko. manzo ana cewa manin sada'a minkum watan an yi da gona ta hukumar duk wanda aka ikon tsaraitar da wani ne na aulahin tsaraita bakin a bakin gaba ku zuwa nuna tsaya da arzika amma ka samu tun da mazu Allah ke ta haka wa cikin hamci manzo Allah ce a rubuta ni da tsira da ko shi da ayatul qur'ani amma da kuma manzo Allah ce in kana da iko tsarka ta tsarka yake saboda ranar alkiyama za ku tashi gurbin hajjani za ku tashi masu fara fuska masu fara'ayin hannuwa masu fara'ayin kafafu to da aka ne da hori ba ta fuska da aka ne ka haya shi cikin waya ta hanyar lafiya hanyar lafiya ko to amma cikin maluma wani malamin ce aiki da wannan hadisi abu kuma ya rajar lawa wani hujjar nuna hadisi da shi a yi yau ga aura da ibani inda kuma da gani zai yau ga aura a shi wasu samari suna gani ne da suka ce a abu kuma ya shi haka aka aura da ya shi ya ce ismail ma haka kuna gani na ina sun kuna gani ko ga aura kuma a shi ke nan sai ba kawai domin tsoron suna ko wanda hadisi kuma ingantacce na ko ya yi gaya da shi to amma ta gaba ya ce shi ba to ana samun hadisi irin haka wanda da hadisi ya inganta ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma ko malumma dukkanin su ba su ake shi akwai wani malami da aka ce ga hadisi ya inganta ya sa ba ka ake shi ta ce ba ga kowa na ake shi ba don haka ba ban ɗauka hadisi in ya ake shi sai na ga wani ake shi nan da wa insha Allah za mu ɗan rubuta takaitaccen bayani za mu da da takaitacce a kan wannan Allah ya so sannan a kai da aka aiki da hadisi kuma a gaza hadisi wani ɓaro malu masu yi ba shi aiki shi ya sun samu sun yi aiki shi samu fahimta sun da su masu a shi kenan kaga duk da muna bayani akan wani ya ko a shi kenan kaga nan yanzu in muka karta ta ga sauran Allah shi yana cewa ya zata karan musulmani da ta fahimta ma alƙa'id wal maqsud da nani ko ne ma mu masu idan ka ga sun bukata za su ga gaita mai da tsari to wannan ba ra'ayi na ba wanda za na hadisin shi hawaye yan kinga za yana hadisin ga za a kare da sahabbai to za ki suna saboda manzo Allah ce alqatil wal maqtul alqan ga umumiya ce wal maqtul umumiya ce ta tare ba haka na ba to amma in kace idan ka ga bukata su ga gaita mai da tsari ba ya ba amma wannan ita a ka'idar wanda ki ba hawa ka'ida ba sai ka kasa ta sahabbai duk kaji masu cikin wuta A aka riko yi. hadisi da shi kenan ka ga ba a riko zahirin hadisi sai ka kiba ka ga shin wani iman da aka dogara a yi sannan ka haushi da ka ci abubakar ka ai shi abin da ya kwatanta da mazo Allah umumi shi kan ko amma sai kasance a halabu mu ban jibi shi da bayan ya garo hakan na sai da ne sai ka ma ne da da lawa alhamdulillah a wani kai bayar da kai ba ku ne malam na ji mutane suna magana da akan lawul mahfuz ko lawul muhyi ko lawul sabit na suka ce idan an ka rubuta mutum a cikin lawul sabit Allahu sabit eh, lahu sabit alamu sabi to babu abin da ka karkare shi da zama cikin wannan abin da an an rubuta shi mumini can mumini na an an rubuta shi can kafiri can kafiri na to shi kuma wanga lokacin wuri ana rubuta mutum ciki ne kuma a canza to mallami a haƙiƙa ne to gaskiya wannan magana ni dai ba mai rubuce ba kuma ba san da ita ba abin da suka cewa fawzu sa'idi inda hutila azami kaga shaki da sun malam yantahi fawzu sa'idi arzikin mai arziki inda mu mu Allah fil arziki sha Allah Allah ya sa rubuta wani shaki na wani sa'idi na amma wannan ba shi cikin abin da bara ko sun kasani ba shi cikin abin da mazani suka sani ba shi cikin abin da musulmai suka sani ba wanda a da wanda in ba Allah ba amma za a zahiri yawon ma'akozu ciki ne na ya rubuce abin da zai faruwa ma kana ka'inan wa ma ta ya kunu duk dukkan shirwa makoli an kiyaye da wannan ko to wannan shi na ainihin lokacin da Allah ya halici ɗan adam mala'iki da cewa ya Allah ne da rubuta mai a ciki wa amsa ilin a kare karar al'ummin haka ne sai Allah ce ka rubuta mai kaza ka rubuta mai kaza ka rubuta mai kaza to ana nan wannan musulmi sai shi aiki ne shi tsawa sai mala'iki ta shi gobe sai Allah ya shi gobe shi gobe sai gobe ta shi gobe sai yi ana nan ta iji na sai shi aiki shi tsawa sai rubuta sai rubuta shi yi duk wani ana Allah wani ko watan ainihin subhanahu أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم في آية القرآن يمحو الله ما يشاء من يمحو الله ما